jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a majalisi na goma sha biyu cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah za mu aya ta goma a cikin suratul luqman amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo a ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da alkhairi ya jikan iyayenmu gaba daya don Allah malam mata ce ta yi aure sai ba zama mijin sana'arsa sata ne ko sai da kayan sata har ma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sukan kama shi sannan baya sallah baya azumi ta tafi gidansu sai aka yi musu sulhu aka rubuta takarda kan cewa zai nemi sana'ar yi ya kuma dinga sallah da sauran farillai ta koma amma abin bai gyaru ba shi ya halatta ta nemi saki ah, ba 'ya'ya a tsakaninsu na gode Eh, a wato sharaɗin zaman aure zamantakewar aure a ne za a iya tsayar da hukuncin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce in zanna an yi fi masu dodalla idan suka san cewar suka sakankance cewa za su tsayar da wato huku a iyakokin Allah saboda haka sharaɗin zama a cikin rayuwar aure a san cewa za a tsayar da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala kuma yace wala ta'dhuluhunna an ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wato Allah ta'ala ya hana mutum a ce za a kwace abinda aka bama mace na sadaki sai idan dai sun zo da alfasha bayyananna wato in ta zo da alfasha bayyananna to ba zai yi wa a ci gaba da zama da ita ba to haka dalika miji idan ya zama cewar yana zaune a cikin alfasha bayyananna musamman kasancewar baya sallah baya azumi wannan rashin sallah da rashin azumi ai barin addini ne a wajen waɗansu malamai mutumin da baya sallah da shi da kafiri duk ɗaya ne kamar yadda yake a masabar imamu ahmad ibn hanbal saboda haka wannan sannan kuma ga ga ciyar da ita daga haram da yake da sana'ar ta sata ce da sayar da kayan sata to amma ba za a gaggauta barin su ba yadda aka musu sulhu ya ɗauki alkawarin cewa zai samu sana'ar yi sannan kuma a zai rinka sallah da azumi wannan yayi daidai wannan sulhu da aka yi musu to amma da ya zama to ya warware ya koma akan wannan sulhu to lallai ta tsaya ta nemi a san yadda a wato za a yi idan dai har wato ba zai shiryu ba to a rabuwa ita ce ta ayyana ba wai ta fa alheri ba ita ce ta ayyana dole ya rabu da ita dole a raba auren nan don saboda ci gaba da zama da shi halaka ne gare ta kuma musamman ba su yi zurriya ba ba su haɗa zurriya ba a wannan shi ne sai ta nemi mafita ta hanyar ta kai maganar wajen waliyanta idan kuma ya gagara sai ta kai wajen wato a fita kai wajen sai kai kotu ko gaban fadar sarki domin a shiga cikin magana sannan wannan ya ce menene ingancin hadisin da ke cewa annabi hudu yana kera jirgin ruwa mutanensa suna tashi kayan aiki sai ya kuka ga allah sai allah ta'ala ya saka shi ya yi laya guda hudu da sunan abubakar umar usman aliyu ya saka a kowace kusurwa duk wanda ya zo sai ya mutu a wannan tatsuniya ce saboda na farko dai annabi hudu ba shi ne ya sassaka jirgin ruwa ba annabi nuhu ne ya sassaka jirgin ruwa sannan kuma duk wani hadisi da zai zo da kaji an ce akwai da kaji an ambaci laya to wannan hadisi ba hadisi bane ba ingantacce bane abinda kawai zaka samu akan laya daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake inkarin wannan laya din man allaka tamima fala atamma Allahu la wanda ya raya wanda ya rake laya to kada Allah ya cika masa burinsa akwai wannan muhimmiyar addu'a da ta zo akan rataye laya saboda haka wannan hadisi ba ma ya bukatar ke bincike a cikin littafan hadisi domin ka tsaya ka san hukuncinsa wannan alamomin wato karya alamomin kirkira kan a bayyana take a cikinsa akwai hadisai wanda suke daga kaji su za ka san cewa waɗannan waɗannan ba zai yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ba saboda sun ci karo da abin da abin da yake sananne daga alkur'ani da ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce yawa malam dan Allah ina da tambaya akan sallah ne idan mutum zai tafi sujada me ake so ya fara zuwa ƙasa hannunsa ne ko kuwa gwiwarsa ce Allah ya samu dace abin da ya fi inganci shine wato hannunsa zai fara zuwa ƙasa yayin da zai yi sujada kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu hannunsa shi wannan shine ya fi inganci idan kuma zai dago gwiwarsa ita za ta fara dagowa ba hannunsa ba sannan ya dago a kan gwiwarsa kamar yadda waɗansu riwayoyin hadisin wa'il ibn hujjar suka nuna wanda ya fi inganci shine wannan riwayar hadisin ibn umar da kuma kutankucinsa daga abu huraira radiyallahu anil jami'a to waɗannan su ne tambayoyi da aka rubuto muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun amsa daidai abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka bamu ikon nisantarta Allah ka samu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا أنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نعم الله جل وعلا خلق السماوات بغير عمد ترونها Allah ya halarci sammai ba tare da ginshikai da kuke ganinsu ba wa alqafil ardi rawasi kuma ya kafa duwar wasu turaku a cikin ƙasa wa basta fiha min kulli dabba an da bikin, wa alqafil ardi ya an da bikin, ya kafa duwar wasu wato turaku duwar wasu tabbatattu masu kamar turki a cikin ƙasa an ta ni da biku don kada ƙasa ta yi tangal-tangal da ku ko don kada ta yi motsi da ku wa basta fiha min kulli dabba ya yada a cikin ƙasa ya watsa a cikinta daga dukkan dabbobi masu tafiya wato imma akan kafafu biyu ko akan kafafu hudu ko akan cikunansu wa anzalna minas sama'i ma'a kuma muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim sai muka tsirar muka fitar a cikin ƙasa daga dukkan dukkan wato nau'i daga dukkan nau'i wanda yake kyakkyawa mai ƙayatarwa to Allah ya ce haza falkullah wannan halittar Allah ce fa'aruni ma za falaqan ladina min duni ku nuna min haka ku nuna min abinda waɗanda suke ba shi ba suka halitta bal zalimuna fi dalalin mubin bari su dai azzalimai masu shirka suna cikin nan ƙasa wato yayin da Allah ya ce wa huwa al-azizul hakim shi Allah shine buwaye shine ubangiji wanda yake mabuwayi kuma mai hikima to sai bayyana buwayarsa da hikimarsa domin dama kana sanin Allah ne a cikin sifofinsa da ayyukansa daga halittar Allah zaka san sifofinsa na kamala to sai ya wannan aya sai ta bayyana mana abin da zai nuna mana izzar Allah da hikimarsa aya ta farko shine halittar sama ba tare da ginshikai ba al'amad jam'u amud ginshike wato babu wani ginshike wanda ya tokare ƙasa da kuke gani tarauna haɗin sai zai iya zamantowa kifa ne na wato na amad wato Allah ya halicci sama ba tare da ginshikai ba da kuke ganin su saboda haka wannan yana nuna cewar wato akwai ginshikan amma ba kwa ganin su in muka ɗauki wannan akan cewa ta raunaha mahallinta jarra sifa ta amadin bi gairi amadin ta raunaha ko kuma ta zamanto bi gairi amadin ta raunaha ɗin ta zamanto hali ne na asama sama Allah ya halitta sammai ba tare da ginshikai ba halin kasancewar ta kuna ganin wato kuna ganin sama kuna ganin ginshike tare da ita babu dukkanin wannan ma'ana yana nuna bai kore cewa akwai ginshike ba bal ya tabbatar da kan cewa in ma akwai ginshiken to ba kwa ganin saboda haka wannan ya isa wato nuna kudura ta Allah jalla wa ala ya zamanto ya rike sama din nan bata fado akan kasa ba abinda ake nufi da sama abubuwan da halittun abubuwan da Allah ya halitta a cikin sararin sama wata da taurari da rana ba wanda yake fadowa kan kasa Allah ya rike su da kudurarsa da kuma ita kanta abinda ake gani farin na sararin samaniya din sararin samaniya ba wani abu da ya tokare shi ya rike shi yanda bai fado kasa ba kuma an zai iya zamantowa ba shine zai fado ba kasa ce za ta je ta fada kan wata halittar daga cikin halittun sama amma dai Allah ya tsare ta ko babu yanda za ka ga wannan irin inda za a yi maka surar yadda duniya take a kwamfuta yadda take tafiya a cikin sararin samaniya kaga babu abin da ya tsirrike ta a tsakiya a cikin sarari take da girman sama dinnan da abin da ke cikin ta haka take a cikin sarari take tafiya take take take gudu take sukuwa a cikin sama ba abin da ya tsare ta to shine Allah ta'ala a cikin suratul hajj yake cewa wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni yake rike da sama kar ta fado akan kasa sai da izinin sa a cikin surat fatir kuma inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai da ƙasa kada su gushi, to kaga Allah ya ce ya rike su da wato a sama ya hana su ta faɗo akan ƙasa sai da izininsa bi ma'ana izinin Allah al'amarin Allah shine ya rike ta to wannan al'amarin shi ne al'amudan da ba kwa gani kuma yanzu kamar inda nazariyar a physics yake nunawa a nazariyar abin da yake rike da wato jukuna masu nauyi shine gravity yanzu wata haka yake juyawa yake juyawa yake kewaye duniya ba wani abu wanda ya rike shi in ba kudura Allah ba shine wannan gravity din kamar yanda zaka ga idan aka harba kumbu zai rinka juyawa yana juya duniya bai fato ba ƙarfin da aka sa a jikinsa wanda yake muƙawama yake yaƙi da gravity ya tsare shi a can sama to shi gravity nan ba ganin sa kake ba amma kuma gashi nan kana jin sa kamar yadda idan ka saki abu daga kan tsoro dole ya faɗo ba ka ganin ba wani magnatisa ne yake kamo shi ba hmm? ba wani ba iska ce take faɗo da shi ba don ko ba a iska in ka sake shi a sama haka zai faɗo to me yasa shi zai faɗo amma amma wata ba zai faɗo kan duniya ba tunda shi ma ai kamar yadda yake a sama haka yake a saman duniya haka kamar yadda wata yake a saman duniya haka wato dutse ko wani abu da kasa akan tsoro haka yake a saman duniya shi zai faɗo amma wata ba zai faɗo ba Allah ne ya rike shi to ya rike sama da dukkan abubuwan da ke cikinta wato da al'amudi wanda ba fa gani al'amud akwai al'amudan amma ba al'amudai ne ba waɗanda kuke gani ba wannan ya isa ya nuna kudura akwai abu kana ganin tasirinsa amma ba ka ganinsa da ido wanda yake nuna maka kan cewar ka, da jinka da kan jin kanshinka da shafawar shafawarka iyakantacce ne akwai abin da akwai shi amma ba ka ganinsa ko ba za ka iya inkarinsa ba dan ba wanda zai yi inkarin cewa akwai abin da ya tokare sama ba ta fasowa amma kana gani ba ka gani amma ko ba za ka yi inkarin akwai shi ba so da ka dan me za ka yi inkarin akwai Allah dan baka gani shi ba halitta ce ta Allah ba ka gansa ba amma ka yi imani da ita to ballantana kuma shi wanda ya halitta dan baka gani shi ba za ka yi inkarin sa wannan baka inkari ba saboda dukkan dalilai kana gani ba ka inkari saboda dukkan dalilai na hankali ya nuna maka samuwarsa to ballantana kuma Allah wanda dukkan dalilai na hankali sun nuna tabbatar tabbatar tabbatar ta jalla wa ala to aya ta farko kenan yanzu kun ga kamar abubuwan da suke yawo akwai kwanaki da aka ce wani katan dutse duwatsun da suke cikin sama ba irin duwatsun da suke nan kasa bane asteroid ake ce musu abubuwa da suka bantaro ko daga can jikin wata a tauraruwa suke yawo a cikin sararin samaniya sai ga wani ya dumfaro ya duniya akwai wanda kwanaki aka ce ya faro duniya girmansa ya yi girman garin texas a cikin america wanda idan da za a ce zai faɗo akan duniya ga baki ɗaya america ta arewa da ta kudu ga baki ɗaya ta gama yawo in ya faɗo amma Allah madaukakin wanda ya yazo shine mafi kusan zuwansa zuwa ƙasa zuwa duniya amma Allah ya kewayar da shi ga inda ya tafi nan to inna Allah yumsiku samawati wal ard shine yake rike da sama da ƙasa kan kada ta gushi yau in Allah ya so a cikin al'amarinsa abubuwan da suke ta yawo a cikin sama din nan al'amarinsa tsakanin ibtawa da ibtawar ido ne lahaza shikenan sai a gama komai inda Allah zai saki zai bai rike waɗannan abubuwa da suke yawo a cikin sararin sama ba ya rike su da al'amarinsa ba da ginshiƙen da ya rike sama kar ta faɗo a kan ƙasa da shi kenan lokaci ɗaya sai ka ga kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma'amurna illa wahidatun wahidatun kalam in bil basar kamar kiftawar ido ne to aya ta biyu yace wa alqafil ardi rawasi Allah ya kafa wato duwar wasu a cikin ƙasa waɗanda suke turaku ne wanda suke hana ƙasantami da bikin don kada ta yi wato tambal-tambal da ku kada ta yi motsi da ku kana tafiya a ƙasa yanzu kaga idan ƙasa ta yi motsi kun ga irin abin da yake faruwa a girgizar ƙasa ai motsin ƙasa ne motsin ƙasa ne idan ka ji wato wata ran an taɓa an taba girgizar ƙasa a Misira. lokacin muna madina a cikin asibitocin da suke kewaye da madina kusa da harami shine dai muka ga alama motsin wato kun san irin robar da ake sanya wa marasa lafiyar ruwa robar da ake sa marasa lafiyar ruwa abin da ya nuna wannan abin ya faru shine a kawai ta girgiza a cikin daki ga babu iska ballantana kace iska ce take girgiza ta kasar ce wato amsa amsa kuwar girgizar kasar da aka yi a misira jubin nisan tafiyar sai ga shi. a kwalba da aka rataya ta a sama tana girgidi to ballantana wanda suka yi a nan inda abin ya faru ce za a ji ƙasa tana tambal-tambal ka duba abin da ya faru a turkiya kwanan to wannan allah maɗaukakin sarki ya hana a cikin wannan ayar ta nuna cewa duwatsu su ne allah ya kafa su don kada ƙasa ta rinka girgidi ta rinka motsi tana tambal-tambal da mu shi yasa za mu iya gini za mu yi tafiya a cikinta yau da a ce ƙasar nan babu abin da ya rike ta tana tambal-tambal da mu tana mummutsawa da mu da ba za mu iya rayuwa ba balantana har hannu gini hannu kwanta a cikinta to ni'ima ta biyu kenan wannan yana daga cikin abin da yake nuni akan kudurar Allah da hikimar Allah akwai hikima a cikin wannan tun da har yanzu ba a gama iya fahimtar yaya duwatsu suke fi ma ƙasa turke ba kuma ga shi din an gani an ga tsarin Allah ne amma ba a gama fahimtar wannan hikimar ba saboda haka ya tabbata kan cewa Allah shi alhakim ne sannan wa basta fiha min kulli dabba kuma ya watsa dukkan dabba a cikin kasa dabbobi daban-daban wanda a cikin su kuke samun amfani waɗansu ku hausu waɗansu ku yi ado da su waɗansu ku sha nonansu waɗansu ku ci namansu nau'i daban-daban na amfani kuke yi da waɗannan dabbobi wanda Allah ya yada su a bayan kasa waɗansu su amfane ku waɗansu zamanto sanadiyar ajalin ku kamar sauro duk wannan yana daga cikin izzar Allah da hikimar Allah inda Allah ba ajizu bane ku ce ba fa san sauro mana a daina sauro saboda yana kashe ku yana sa muku malaria amma ina dole haka za ka rayu da shi saboda al'azizu ya hukunta kan cewa da shi za ka rayu to wannan ya nuna izzarsa to sannan kuma sai Allah ya koma ya zuwa ga yayi abinda ake cewa a larabci al-iltifat da yana ba da labarin abinda Allah ya yi sai kuma ya zo ya jingina abin ga kansa ya ce wa anzalna minas samari. ko muka saukar da ruwa daga sama nan sai yayi ibafar da kansa saboda bayyanan ni'imar ta bayyana ta fito sosai domin a cikin wannan aiki a cikin wannan halitta na Allah na sauko da ruwa daga sama bayan hikima ta Allah jalla wa ala na yadda Allah yake azurta mutane a kai-a kai shekara bayan shekara ko ma sama da haka ta hanyar ruwan sama wanda yake arzikinsu daga nan yake zuwa a cikinsa kuma akwai kulawar Allah da jin kansa ga halitta saboda da ruwan saman nan ba kawai mutane ne suke amfana ba dukkan halittu a kansa suke rayuwa kuma sai Allah ya ce ni'ima ta biyu daga wannan ruwan sama sai muka tsirar daga dukkan dangi dukkan nau'i kyakkyawa kullu zawj fa ambatna fiha min kulli zawjin karim Allah yake az-zawj ma'anarsa a sin nau'i daban-daban an kira shi zawj saboda kowannen dangi ne zaka ga biyu yake babu wani wanda yake shi kaɗai. to kuma ya sifanta shi da al wato mai ƙima ta gaske ai annasi mai tsananin ƙima. saboda abin da ya tara na kyan launi da kuma a isa matuka wajen amfani abubuwan da Allah yake fitarwa sakamakon ruwa a kyawawan abubuwa masu launi mai kyau kaga waɗansu kawai Allah maɗaukacin sarki ya halice su ne don a gansu a yi sha'awa za akwai fulawoyi wanda ba kamar irin fulawar da take fitar da mai ba sunflower fulawa mai kallon rana ɗin nan sunflower kasan tana akwai manta to akwai wata fulawar wadda take ita ba wata kuma kanshi gare ta kamar war hmm, shi war za ka ji shi ka ji kanshinsa akwai kuma wanda yake shi kuma kawai don launin ne kamar banafsaj hmm, purple wanda za ka gan shi shi kawai launin ne mai kyau amma ba shi da wani amfani wanda yake dan adam ya sani ba ci ake ba ba kanshi gare shi ba amma kawai don mutum idan aka zo aka yi wanda suka san irin tsarin harkar ilimin gadini idan suka tsara maka fulawoyi ta ce ai aika nemo wannan fulawa ka nemo wannan fulawar idan aka shimfiɗa maka ita sai ka zauna wani abu wanda zai rinka sanya maka wani sanyi a zuci saboda kyan ya isa to shi ne, shi kan Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa zaujin kare sannan kuma ga amfani to wannan ya nuna inaya kulawar Allah ga halitta to bayan Allah ta'ala ya ambaci waɗannan jinsin ni'imomi waɗanda ya yi masu nuni akan izzarsa da kuma hikimarsa da kuma rahamarsa sai ce hada khalqullah to wannan su ne halittar Allah masu nuni wato akan cewa Allah ta'ala shine alkhaliqu ko yaushe dalilin halitta shine ɗaya daga cikin shine babban dalili akan rububiyar Allah akan samuwar Allah dan shine dalilin da ba za ka babu coge babu kwace a cikinsa. sa shi yasa sai Allah ya ce anan fa aruni ma za khalaqa alladina min duni ku nuna min abinda waɗanda suke ba Allah ba wanda aka mai da su shuraka gumaka suka halitta ba shi ba wannan ita ce shi yake nuna khasiyar rububiyar Allah cewa halittar Allah akwai wani wanda ya halitta wanda za a ce ga wannan shine halittar ta, irin halittar Allah shi wannan kalubale yana nan ha Allah ya naka kasa fa aruni ma za khalaqa allazina min duni ku nuna min abinda wanda ba Allah ba suka halitta ba za ka samu ba to shi yasa ma sai Allah ya ce balil zalimuna bar ma yin musu wannan tambayar dan ba za su taba kawo maka hujja ba azzalimun masu shirka da Allah sai balalin mubin suna cikin batani mabayyana saboda haka waɗannan wanda suke cewa Allah yana da kishiya az ne to wanda yake kwa zalimi, ba zai taɓa kawo maka hujja ba saboda zalunci shine yake sanya shi yake sanya abu ba a ka ba tun da ya sanya abu ba a jigirarsa ba ya gina shi a kan son zuciya kenan ba a kan ilimi ba to shi yasa sai Allah ya sifanta su kuma da cewar tare da zaluncinsu su suna cikin bayyanannen bata wato a bayyana suke kan cewa a bata suke saboda babu yadda za a yi su kawo dalili da zai tabbatar da gaskiyar da zai tabbatar da cewar waɗanda suke bauta ma ba Allah ba suna da rabo ko suna da tarayya da Allah a cikin rububiyarsa a cikin allantansa domin halitta ta Allah ce shi shi kadai Allah da yi hada da yi shawara da wani ba wajen yin halittarsa wani bai sa hannu ba bai sa ma Allah hannu ba a cikin abubuwan da yi na halittarsa domin waɗannan abubuwan da aka faɗa babu wani abu duk ci gaban ɗan adam duk technology ɗin ɗan adam babu wani wato contribution babu wata musahama ta ɗan adam a cikin yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to saboda haka shekara Allah ya yi wannan Ibrahim ya ce kyale su babu hujja a gare su su dai azzalimai suna cikin nan fata to yayin da Allah madaukakin sarki ya wannan ya tabbatar da dalilan wato kadaituwar Allah jalla wa ala wanda idan har wato hikima ake nema to babu hikima irin hikimar da ta nuna wannan babu hikima irin hikimar da ta nuna kadaituwar Allah jalla wa ala babu hikima irin hikimar da ta nuna abin da yake shine ainihin gaskiya to saboda haka ba kamar irin waɗanda suke zuwa da wargin zance irin su nazar ibn al-harith da sauransu masu zuwa da wake-wake da hirace-hirace da labarin ruka wanda za su ɗauki hankalin mutane gabar barin tunani akan abin da yake shine hikima ta gaskiya shine abin da zai nuna gaskiya duk abin da za ka gani da yake na sharholiya to maksudinsa ya ɗauke tunanin mutum daga zurfin tunani akan abin da zai sanya shi ya gane Allah daga zurfin tunani akan abin da zai sa shi ya sami ingantaccen ilimi to bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambaci abinda wato aka sanya sunan da sunan aka sanya surar da sunansa shine ya kawo kissar Luqman al-Hakim Allah ta'ala yake ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Allah ta'ala yake wala qad atayna luqmana al-hikma hakika wallahi mun ba mu luqmana hikima Allah ya rantsuwa akan wannan ya kuma zo da qad litahqiq saboda su waɗanda ake gaya musu tamkar duk da sun san luqman amma tamkar an mayar da su kamar waɗanda ba su san shi bane ko kuma suke ma inkarin akwai luqman wannan saboda gaggawarsu da suke wajen su ji shin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya yi daidai da abinda waɗanda suke da labaransu daga ahalin kitabi suke da shi ko ka bai yi daidai ba to sai Allah ya ɗauke su kamar ma za su inkari ne tare da sun san lukman ɗin sai Allah ya rantse ya ce wallahi hakika mun ba mun ba ma hikma Lukman a lukman ibn ba'ura yana daga cikin waɗanda suka yi zamani da annabi dawud alaihi salatu wassalam abin da yake mafi ingancin maganar malamai kuma mafi yawan mafi yawan malaman magabata tun daga ibn abbas har irin su mujahid da sauran malaman tafsiri suka tafi a kai shine shi luqman bawan allah ne salihi ba annabi ba salihin bawa ne ba annabi ba amma allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima a waɗansu suka ce annabi ne amma wannan an ruwaito shi daga ikrima maulan abdullahi bin abbas kuma isnadin ma bai inganta ba saboda akwai jazir akwai jabir al a cikin isnadin shi kuma matruki ne ba a ba a karɓar riwayarsa to kuma shi ne kadai da ya zo ma da isnadi da za a iya nunawa akan ya saba magana sauran malamai a wannan wajibi ne a wato a tsaya a nan saboda ba a tabbatar da annabci ga wani wanda yake ba annabi ba sai da dalili in ka tabbatar da annabci ga wanda yake ba annabi ba wannan sai tasiri akan ka kai imani da wani annabi bayan kuma shi ba annabi ba a ta jinganta an ga jinginta annabta ga wanda yake ba annabi ba yi ma Allah ƙarya ne saboda haka ba a tabbatar da annabci sai wanda Allah ya tabbatar da annabcinsa haka inda Allah ya ambaci annabawa kamar yadda ya zo a cikin suratun nisa ina auhaina ilai da kuma da kuma kamar suratul an'am ulaika alladina atainahum atainahum al-hukma wan nubuwa fa in ata ulaika a atainahum na humul wal hukuma wannan nubuwa kaga aka ambata su waɗannan wanda su zo a suratul an'am da kuma cikin suratul anbiya duk ba ambaci lukman a cikin su ba saboda haka mafi aminci a cikin zance shine akan cewa ba annabi bane kuma da annabi ne Allah zai ambaci cewa ya bashi wato annabci tunda sauran annabawa in yace ya basu su hikima sai ka ji ya ambata kuma cewa ya ba hukunci hmm, sai ka ji ya ba hukunci kamar yadda ya faɗa akan annabi dawo وقتل داود وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتى الله وآتاه الله الحكمة وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء wannan abin da Allah ya sanar da shi daga abin da ya so wanda shine annabci ballantana kuma ma an ambace shi a cikin jerin gwanan annabawa to shi lukman da Allah wato Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ba shi hikima lukman istarsa sananna ce wajen larabawan makka domin kamar yadda ibn ishaq ya ruwaito a cikin sira a istar suwaid ibn sami wanda ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan banu amr bin auf ne dan wato yana daga cikin kabilar aus na madina ya zo maka hajji ko umra sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi ya kira shi zuwa ga addinin musulunci shi su sai ya ce masa la'alla abin da kake tare da shi nima kwatankwacin abin da nima nake da shi ne sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi sai ya ce majallatu luqman wato majallar luqman wato abinda luqman abinda aka tattara na hikimomin lukuman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna min shi a'rifu alayya ka bujiro min inji sai ya karanta masa abinda ke ciki sai ce abinda Allah madaukakin sarki ya bani ya yafi wannan alqur'ani ne wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ni to wannan ya nuna cewa sun san kistan luqman kuma sun san cewa ya ƙunshi hikima to idan har wani zai zo musu da abu da yake da'awar cewa labari ne wanda zai ɗauke hankalinsu daga alkur'ani wanda suke ganin alkur'anin ba komai bane su ma illa labari wanda annab sallallahu alaihi wasallam yake ambatan adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da sauransu to su ma gashi sun zo da labarin ruka. to sai Allah yake ai shi alkur'ani littafi ne mai hikima kuma idan hikima ce akwai bawan Allah salihi mai hikima wanda hikimarsa ba ta fita daga cikin hikimar alkur'ani ba shi ne lukman alhakim wato shi ya kamata ku shigaltu da su ba zancen sharholiya ba to kun ga musamman mu yanzu a nan zamani. yara yanzu wato an riga an ɓata tunani da lokacin yara da zancen shirme da abin da yake mai amfani da zai sanya mutum ya zurfin tunani ya sami ilimi da zai amfane shi ba a nan yake sai dai yau ya ji yaya bal ɗin club ɗin kaza yau yake yau a wani irin sabon style ne wani celebrity ya fito da shi musamman ga mata yau mai wata actor yau wani labari ta yi yau mai aka wata shegantaka kuma ta yi ai an ganta ta je shopping wani irin abu ta saya irin waɗannan labarukan shine tattaunawa shine ilimi shine labari shi ne ake ɗauke lokaci a kansa in mutum ya ɗauki wayar sai ka ga duk abubuwan da yake yi kenan sannan uwa uba ga abin da kuma yake sanya munafunci a cikin zuci shine waƙoƙi na sharholiya da abin da zai motsar da sha'awa amma abin da zai motsa tunani abin da zai motsa basira abin da zai sanya ka ka tsaya kai tunani ka ce kai aina sabhabu wai ina kuka ina kuka fuskanta ne ina za ka wannan tunanin ba abin zai sanya maka wannan tunanin babu shi to hikima ko amfanin ta kenan to shine Allah madaukakin sarki a cikin wannan surar ya kawo kissan Luqman ba dan cewar Luqman wato ya zo da wani abu wanda yake kamar na wanda yake daidai da na alqur'ani ba a'a abinda Luqman ya zo da shi yana cikin alqur'ani domin duk abubuwan da ya zo da su na wasiya sun riga sun gabata a cikin suratul isra kamar yadda za mu gani na farko dai don ya nuna kan cewa lukumanu da kuke ganin sa mai hikima har ya shahara to hikimarsa juz'i ce ta hikimar da ke cikin alkur'ani wanda wannan sura ta buɗe da cewa tilka ci kitabil hakim littafi mai hikima to ga hikimar ta lukumanu Allah ya bayyana ta yace farko yace anis kurlillah mun ba ma lukumanu hikima hikima shine ilimi da yake sanya abu a daidai bikiransa to Allah ya ce mun bashi hikima cewar anishkur lillah kai godiya ga Allah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wanda duk yayi godiya ga Allah wanda duk yayi godiya to yayi godiya ne domin kansa wa man kafar wanda kuma ya butulce fa inna fa inna fa inna rabbi ghaniyun hamid to uh, uh, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid wanda kuma ya butulce to hakika Allah wato mawadaci ne hamid wanda ya cancanci yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba wato farkon hikima ita ce mai hikimar a ganta a jiki a ganta a tare da shi ya aiwatar da ita akan kansa saboda haka farkon hikima shine Allah ta'ala ya ce masa anishkur lillah hikima farko kenan ka gode ma Allah wanda Allah ya bashi ilimi to farkon hikima farkon amfanin ilimin da Allah ya bashi a ganshi a aikace a jikinsa shi yasa aka ce lila shi ne hikimar farko da Allah ya bashi yi godiya ga Allah kafin ya tunanin shiryar da waninsa ya soma tunanin shiryar da kansa da tabbatar da kansa akan tafarkin godiya ga Allah kan cewa Allah ya bashi hikima domin duk wanda Allah ya bashi hikima kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wanda duk aka bashi hikima to wannan an bashi alheri mai yawa domin hikima idan aka bata ita ce za ta baka arzikin duniya da lafiya domin komai za ka sashi a bigirarsa to su don haka farkon abin da wanda Allah ya bashi hikima zai yi shine ya gode ma Allah menene godiya ga Allah ya san cewa wannan daga Allah yake sannan ya yi aiki irin aikin godiya wato aikin hikimar da Allah ya bashi ya zamanto a aikace ta nuna godiyarsa ga Allah akan cewa yana bin umarnin Allah to wanda duk ya godiya ga Allah yayi ne dan kansa domin ita fa'idar godiya ga Allah tana komawa ya zuwa ga wanda ya godiyar ne saboda duk wanda ya zama to mai godiya to Allah zai ta ƙara masa ne ƙari zai ta samu ƙari ni'ima bayan ni'ima sannan duk wanda ya zama mai godiya to za ka same shi ya tattara matattarar dukkan kyawawan ɗabi'u dukkan kyawawan ɗabi'u suna cikin sifan mai godiya don haka musulmi ka saba ma kanka da godiya ga Allah da godiya ga bayan Allah akan ni'ima ko mai ƙanƙantarsa amma wanda zai rinka ganin kan cewa da ne don an gode masa ai Allah ne ya kaddara Allah ne ya yi ka san cewa Allah ne ya ce kai ka kai ka tura zuciyarka ta yi za ka ce Allah ne ce? to shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da cewa wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah to wanda duk ya godiya dan kansa ya yi ma wanda ku ya butulce ya ki gode ma ni'imar Allah to Allah shi baya ba godiyar ku ba amfanin ku zai ba shi alganiyu ne mawadaci ne baya bukatar komai kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya ce a cikin hadithul qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki shay'a da na ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku sun zamanto a kan zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah ne daga cikinku wannan ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba in ji Allah kuma yake da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su zamanto a bisa mafi fajircin zukatan wani daga cikinku wannan ba zai tawaye komai a cikin a cikin mulki na ba da haka ba abin da zai rage Allah da rashin godiyarka kamar yadda ba abin da zai daɗa Allah da godiyarka domin shi Allah shi ne mawada ne wadatacce da zai buƙaci wani abu bai zama Allah ba inda Allah zai buƙaci wani abu da Allah zai amfana da wani abu bai zama Allah ba ya dogara gare shi kenan ya zama tun mabukaci shi ko Allah kamar yanda yace antumul fuqara'u ila Allah wallahu al ghaniyyul hamid ku ku ne masu buƙatuwa ya zuwa ga Allah Allah ku shine mawadaci wanda yake abin yabo shi baya buƙatar komai kuma hamid ne shi abin yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba shi ya yabi kansa shi ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yabi kansa da kansa saboda haka baya bukatar yabonku abinda shi kansa Allah yayi ballantana kuma waɗanda suka fi kowa wanda suka fi komai sanin Allah sun yabe shi mala'ikun Allah al da annabawa da manzanni sun yabe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama za a zo ana neman ceto duk za ta tuke wajensa sallallahu alaihi wasallam ya je ya faɗi a gaban al'arshi Allah ya kinta masa kalmomi na yabo da ba a taɓa yaban Allah da su ba har abada ya yabi Allah da wannan yaban sannan Allah ta'ala ya ce masa ya Muhammad irfa ra'sa ya Muhammad daga kanka sal tu'fa ka tambaya a baka washfa ku shaffa ka nemi ceto a baka ciki ba a taɓa yaban Allah da wannan ba ba a taɓa yaban Allah da wannan ba shi Allah shi ne zai gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka don wani mai majina a hanci bai ba Allah ba kazani wannan ne zai rage Allah yasa sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid wanda ya ya butulce to Allah mawadaci ne abin yabo to kun ga fa wannan fa ne alqur'ani zai gaya maka gaskiya yadda take baka isa kai musunta ba sai dai ka sallama in ka ji ta sai dai ka gode ma Allah kai tasbihi ga Allah wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid to sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ambata mana a wato irin wato hikimomin shi Luqman Allah ta'ala yake wai qala Luqman li ka ambata yayin da Luqman yake ma ɗansa wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid an karanta ta ya mutane luqman libihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah إن الشرك لظلم ko an <laughs> bata yayin da lukmanu ya ce ma nan malamai sun yi ƙoƙari su kawo sunan ɗansa amma Allah bai bayyana mana ba suka ce ma ɗansa wa huwa ya'izuhu alhali yana yi masa wa'azi ya bunayya haka haf ya karanta ta ya bunayya ya bunayya da fatha kuma abin ibn kathir ya karanta nafi ya karanta ta ya bunayya da ka da kasra al-jumhur kuma suka karanta ta bi sukun ya bunayya ya kai dana da sigar at-tasghir ya kai dan dana wanda nake jin kanka nake jin tausayin ka la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lallai ita shirka zalunci ne mai girma to wannan ya nuna mana kenan kun ga hikima abinda take hukuntawa farkon hikima ka kula da kanka shine yayi anishkur lillah sannan kuma wanda take mafi kusanci da kai iyalinka sai yayi madan sawa'i in Allah ya baka ilimi to kar ya zamanto wanda suka fi kowa wadatuwa ga barin iliminka su ne mutanen gidanka ka sanar da su iliminka kuma shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da yin wasiya ga ɗan wato yan dangin sa kanana kamar Abdullahi bin Abbas ya dora shi akan jaki yace yace ya gulam in yi muka kalima ya kai yaro zan koya maka waɗansu kalmomi haka ɗanka Hassan ya koya masa a kunuti kunutul witr ya nu koya koya masa abin da zai yi a kunutul witr daga cikin addu'o'in kunuti na witri yace ya rinka Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai har zuwa ƙarshe wato kamar wato kun san yanda mahaifi yake ga ƴaƴansa zai damu da halin da zai su shiga bayansa kamar ya bashi abin da yake wato shi ne zai zamanto Abinda zai kula da shi a bayansa abinda zai kula da shi wato ya danka shi a hannun Allah ta ya zai danka shi a hannun Allah da ce ka shirye ni cikin wanda ka shirya kai min afuwa da bala'i daga cikin wanda yi ma afuwa daga bala'i ka jibince ni cikin wanda ka jibince su wato kamar inda yana da rai in wani abu ya zo masa abinda zai roƙa masa kenan to sai ya koya masa wannan hmm. kun ga ya nuna muhimmancin mutum ya rinka kula da wannan addu'ar akan zuriyarsa a koya musu su yi kuma a rinka musu don ko babu kai Allah ya zamanto shi ne waliyinka a cikin ya shirye su cikin wanda ya shiryar ya jibince su cikin wanda ya jibinta ya ba su lafiya daga bala'i cikin wanda ya ba su lafiya daga bala'i to a shahid kun ga yadda Allah ya nuna mana hikimar lukuman ya keɓance ɗansa da wasiya yace mun yace masa yace ma ɗansa la tushrik billah kada kai shirka da Allah wannan bai nuna cewa ɗansa yana shirka ba ko kaɗan kamar yadda waɗansu masu tafsiri suke nunawa cewa ya hana shi yin shirka a'a ya hana shi yin shirka da kan cewa kada ya kuskure fada cikin shirka ko da kuwa ba a yi shirkar yake ba domin shirka yace ya faɗi illata inna shirka la zulmun azim saboda ita shirka wannan a matsayin wato kamar ta'lil ce saboda ita shirka zunubi ce wato zalunci ne mai girma wato babu zaluncin da ya kai zaluncin shirka saboda zalunci shine ka hana mai haƙƙi haƙƙinsa to ita shirka ita take hana haƙƙin Allah haƙƙi take hana Allah haƙƙinsa saboda Allah haƙƙinsa shine ka bauta mata ba kai tarayya da shi a cikin komai ba kamar yadda ya zo a hadisin mu'az saboda haka idan kai shirka ka hana Allah haƙƙinsa wato idan kai shirka wato shirka dangane da Allah kamar kana da kudin marayu ne ka hana maraya kudinsa ka cinye kudin maraya wanda ya cinye kuɗin maraya ne Allah ta'ala yake innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta balbal din nan da Hausa suke faɗa suke ci to wannan maraya kenan kaima to shi kuma Allah in kai shirka kamar abu wanda yake nasa shi shi kadai ka ɗauko ka kwace ka ba wani to shi yasa yake a wato zalunci wanda yake mai girma shi yasa mu guji shirka wannan magana ce ta shi luqman ba maganar Allah ba ce sabanin waɗansu masu tafsiri da suke cewa inna shirka la zulmun azim Allah ne yake faɗa baya daga cikin jinsin wasiyar luqman dalili wannan wasiya ce ta luqman shine ya faɗa Allah yake hikayar abin da ya faɗa saboda a cikin hadisin Abdullahi hadisin Abdullahi bin Mas'ud a cikin a cikin riwayar Buhari cewa yayin da Allah ta'ala ya saukar da alladhina alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne suke da aminci sai sahabbai wannan abin ya tsananta a gare su suka ce ya rasulullah waye a cikin mu wanda bai yi zalunci ba wane ne wanda bai zalunci kansa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahu laysa bida wannan ba shi bane laysa laysa billadhi taqulun ba wanda kuke faɗa bane alam tasma'u ila qawli luqman ila qawli luqman libni ba ku ji maganar faɗin luqman ga ɗansa ba kaga wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya dangana cewa wannan maganar luqman ce ga ɗansa yace inna shirka la zulmul azim shirka zalunci ce mai girma to sannan Allah ta'ala ya ce ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي أن لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فصاحبهما في الدنيا الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فننبئ فأنبئكم بما كنتم تعملون نعم الله تعالى يتي وصينا الإنسان بوالديه من يوصيه wato mun daukar mun yi umarni wanda umarni da muka karfafa shi kamar irin umarnin wanda zai yi wasiya na barin duniya mun yi ma mutum umarni bi walidaihi da iyayensa wato akan wato a kyautata musu da neman yardarsu hamalatu ummuhu uwarsa wato shi uwar ɗan adam ta ɗauke shi a cikinta wahanan ala wahani ta a wato a cikin rauni a kan rauni wato ta zauna ta ɗauke shi cikin rauni kan rauni wafi saluhu fi amai kuma yayansa wato shayar da shi har ya zuwa ga yaye fi amai a cikin shekaru biyu a niskurli wali walidai to wannan shine wasiya a niskurli ka yi godiya a gare ni wali walidai kuma ka yi godiya ga iyayenka su su biyu ilayyal masir makoma ya zuwa gare ni take ni kadai wai kice wasiya ta wasiyar da ya ta biyu da ya mata bayan mahani ga shirka sai kuma ya umarce shi da wato ya masa wasiya ta musamman da iyaye domin su ne bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai haƙƙin iyaye shine babban haƙƙi wanda duk ya bukince ma iyayensa to wannan tabbas butuli ne a rayuwa ba zai taɓa gode ma wani ba a rayuwarsa ko ya gode ma wani sai dai don maslahar kansa ba dan cewar shi mutum ne wanda yake mai godiya ba mai sanin haƙƙi ba domin duk wanda ya butulce ma iyayensa to ka taɓa tsammanin cewa za ka ga halacci daga gare shi ka tsaya ka duba halin mutum tare da mahaifansa idan ya kasance mai nagarta mai kyautatawa mai godiya a gare su to wannan tabbas ɗan halal ne zai zama to mai godiya da dukkan halittar Allah to shi yasa wasiya ta farko wajen kula da haƙƙin halittar Allah shine wasiya da iyaye Allah ya bayyana muhimmancinsu da cewa uwarsa ta ɗauke shi rauni akan nauyi wato goyon cikinsa kun ga goyen ciki ya haɗa abubuwa guda biyu na farko ɗaukan cikin kamar yadda ya zo a cikin suratul a'araf a falamma ta bashaha hamalat hamlan hafifan famarrat bi yayin da wato mijinta yayin da uba ya sadu da mahaifiya hamalat hamlan hafifa sai ta ɗauki ɗan nauyi ɗan kankani shine ɗaukan ciki famarrat bihi ta tafi tana goyon cikin falamma asqalat da cikin yayi nauyi to shine kuma nan sai Allah ya faɗi yanda halin ta yake yayin da take goyon cikin wahnan ala wahni ta yi rauni akan rauni rauni wato bata gushe ba tana cikin rauni raunin yana karuwa yana karuwa rauni akan rauni bi ma'ana raunin ta yayin farkon daukan cikin ba rauni ne mai tsanani ba tunda Allah ya kira shi hamlan hafifa har sai da ya nauyi tukuna sannan nauyin ya zama to mai tsawo to sannan kuma a cikin suratul ahqaf yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ta dauke shi a cikin abin ki kuma ta sauke cikin ta haifar kurhan a cikin tilas da wahala da tsananin abinci to kun ga abubuwa guda uku kenan aka ambata ɗaukan ciki da goyon ciki da haihuwa wannan shine uwa wannan shine uwa ita ce uwa a alkur'ani a bisa wannan ne malaman musulmi suka ce hayar mahaifa ba ta halatta ba hayar mahaifa abinda ake ce ma surrogate mother surrogation bai halarta ba menene surrogation mutum ne yana da matansa guda biyu mutum yana da matarsa guda biyu ɗaya tana iya ɗaukan ciki ta goyon ciki ta haihu ɗaya ba ta iya ɗaukan ciki amma za ta iya goyon ciki sai a ɗauko ƙwan ita mai ɗaukan ciki ɗin mai lafiyayyen da ƙwanshi da maniyin shi uban shi mai gidan a haɗa in ya kai wata munzali sai a sa shi a cikin mahaifar ita wadda ba ta haihuwar amma za ta iya goyon ciki sai ta zama ta yi goyon ciki ɗa wanda yake ba daga jikinta ba amma ta goya shi in ta haihu kaga ta sai a ce ta samu ɗa ai ba zina aka yi ba daga daga abin da yake na ainihin mijinta ne to malamai suka ce bai halatta ba wannan surar da take ma mafi kusanci da dan tsabta tsabta kenan akwai wanda suke ciniki suke ba da hayar mahaifarsu mace ce wanda za ta ce to ga mahaifarta za ta bayar haya a zo a sanya ciki a ciki ta goya shi ta haife shi idan ta haife shi sai ta danka musu ga ku nan wanda kuka yi da maniyin a mijin naki da kuma ƙwan naki gashin na baku ɗanku to sai yanzu aka zo ana ta rigima irin waɗannan wanda suka biya kuɗin haya aka ba su kuɗin haya aka kwace ɗan daga baya sai ta ce ai wannan ɗan ta ne ita ta goya shi ita ta sha wahalar ita ta ɗauke shi wahanan alawa ne kuma ta haife shi kurhan saboda aka ɗan ta ne to duk saboda yanzu akwai kezin da dama wanda yake a kotuna a kasashen turai da suke yin wannan to musulunci biya dotsa wannan hanya ba a yi haramun ne to ɗaya daga cikin hujjojin malamai shine abin da ya zo a wannan ayar cewa hamalatu ummuhu wahnan ala wahn in aka hada da ta suratul a'raf da ta suratul ahqaf sai ya tabbatar mana da cewa abubuwa guda uku din nan su ake nema a uwa daukan ciki goyen ciki da haihuwa yanzu wanda ta zamanto cewa an dasa mata ciki ita bata dauki cikin ba amma ta yi goyo ta yi haihu ta yi goyen ciki ta yi haihuwa to me tana da kashi biyu cikin uku na uwa uwa za ta iya juz'antuwa za a iya rarraba uwa a ce ga rabin uwa ga uwa cikakka ga sulusun uwa ga sulutani na uwa ba zai yi ba saboda wannan ishtibahin sai aka toshe wannan hanyar saboda haka ko da abu science ya nuna zai yiwu to akwai shari'a kuma to saboda sha'anin nasaba da sha'anin rabon gado yana da alaka da wace ce uwa shi yasa sai aka toshe wannan hanyar hanyoyi guda bakwai wanda ake na IVF in vitro fertilization hanyoyi guda bakwai ne wanda ake yi wanda malaman musulunci a taron su na rabita shekaru kusan wajen kusan talatin da suka wuce suka duba wannan taron suka ce a cikin hanyoyin nan guda bakwai hanya ɗaya ce ta halatta a ɗauko maniyin uba a ɗauko ƙwan uwa a sa shi a cikin kwalaba idan ya zamanto ya fara hayayyafa ya fara canzawa a ɗauka a mayar da shi cikin ita matar ita uwar wanda aka ɗauko ƙwanta ke goyon cikin ta haihu saboda haka cikinta ne da ta ɗauka goyon cikinta ne da ta yi haihuwarta ne da ta yi uwa ce ita ɗari bisa ɗari in ba wannan ba duk sauran hanyoyi da aka yi suka ce haramun to wannan ya waje ba mai maganar saboda na samu waɗansu mutane suna tambaya akan wannan suna tunanin su irin wannan suna tunanin su irin wannan to wannan shine bayanin hukunci a guji abin da yake a wato a malaman musulunci suka yi ijma'i akan haramcinta domin duk abin da musulmi suka gani cewa kyakkyawa ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda hasan duk abin da musulmi suka ganshi kyakkyawa ne to wannan a wajen Allah ma kyakkyawa ne to insha Allah Allah ya yarda za mu tashi wa in jahadaka على أن تشرك بما ليس لك به علم الله مدعوك في سركيا وتكاتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول أن أمد كتكين لرورة دون باون الله وندا an shiga gidansa an kwashe matarsa da 'ya'yansa a da ɗansa a cikin ƙaramar hukumar yawa suna roƙon Allah ya kwato su Allah ya kasance tare da su Allah ya kwato su daga hannun alzalimai Allah ya to majibincin su Allah ya kinci al'amuran su marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu Allah gafarta musu Allah muna roƙon ka wannan tashe tashen hankali da ake samu Allah kai mana maganin waɗannan babarnata haka nan irin abin da yake faruwa a jihar Taraba da kuma a cikin jihar Katsina na wannan abubuwan tashin hankali da 'yan masu garkuwa da mutane da masu fashi da makami muna roƙonsa Allah kai mana maganin su Allah ka karya lagwansu Allah ka sallada bayan rundunonin ka a kan su Allah muna sa ka saka a gaban su muna neman tsarin ka daga sharrin su rahmatika ya alhamar rahimi Allah muna roƙonka abinda aka wannan canjin mulki da za a samu muna roƙonka Allah ka sanya shi zaman to alkhairi ga wannan kasashen wanda suka samu nasara a cikin wannan zabe wanda za a rantsar da su muna roƙonka Allah ka sanya su zaman to rahama ga al'umma Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai kyautata wannan ƙasa ta mu da abin da zai kyautata mu bayinka Allah halin tsanani da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka sauka mana da rahama daga gare ka Allah ka sauka mana da rahama daga gare ka Allah ka yaye tsanani da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye halin yunwa da ake fama da shi Bayin Allah waɗanda suke taimaka ma bayin ka muna roƙonka Allah ka karba daga gare su Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyin Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu Allah ta sanya albarka a cikin iyalansu Allah ta sanya albarka a cikin zurriyarsu Allah mu ma ta sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addininmu da iliminmu da dukiyoyinmu da iyalanmu da zurriyarmu Allah ta amintar da mu daga bala'i Allah ta sauka mana da rahma daga gare ka Allah ka mu lafiya da zaman lafiya Allah ka mu damuna ne albarka Allah ka mu damuna ne albarka Allah ka karbi wannan ibada tamu Allah kai mana Allah muna roƙon wanda kai mana muwafaka da dacewa da daren lailatul qadr Allah kai mana muwafaka da dacewa da ibadar da kake yarda da mu a cikin ta Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yantawa a cikin dararen wannan wata mai albarka Allah ka yantar da mu daga uqubarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake rubuta musu aljannatul firdausi a cikin wannan wata mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين